mafifici ga mai itikafi in ya tsaya har ya kwashi goma ɗin gaba ɗai to ya bari sai ya yi idi in ya yi sallar idi sai ya dawo ya wuce gida daga masallacin da ka yi itikafi ka tsaya nan saboda ka daga nan sai ka zarce masallacin idi An kai sallar idi aka ƙare to sai ka wuce gida amma kar ka tashi da masallacin ka je gida sannan ka zo masallacin idi wannan ba shi aka so ba amma da za ka yi haka bai bata itikadin ka ba amma ka ba ne. saboda ka yi uwa musulmi wannan itikafi suna ce ta annabi kamar yadda muka faɗa wanda ke da kintsi yana iya shiga fa amma an baka shirya gidanka ba ya za ka shiga itikafi saboda haka sai mai hali wanda ya shirya gida ne ka yi musu shirin kwana goma cewa ka san a kwana goma nan babu ka fita ka ce za ka na neman musu kayan miya za ka na nemo su shinkafa babu ba fita zuwa irin wannan ababen ka shirya abinci ka shirya kayan miya sai ka zo ka shiga itika da su ka kira ka tambayi lafiyar su ko su kira ka su faɗa ma wani abu saboda ka in baka da hali baka shirya ba a ce ka shiga itikafi ba dole ne. saboda ka da ke da hali su za su shirya na roƙo Allah ku ta'ala ya gafarta muna sannan kuma yan uwan musulmi na Falastinu Allah ya yi musu damuwar da suke ciki da bala'in da suke ciki da musibin da suke ciki Allah ya yi musu ba su yancin kansu ya dawo musu da yancin su da walwalar su na'am